Na'am. Eh da zuwa. Eh, lafiya lau. Lafiya Ya hanya. Ya yara can kuma. Sai kuma hike na zuwa ba sanarwa. A hike na da zuwa. A'a ban dade ma da zuwa ba. Ba kuma mata ya kamata ki je gida saboda yanayin unguwar ta mu. Ba kyau ta ba Ni ma na kusa eh, tafiya. Ya kamata ki je. Allah ya ƙara Mai gida sanin da zuwa. Yawwa sannu. To mai gida mai aka siyo mana. Wannan. Mm, mm, Ina jin wani ganshi ganshi ne. Ina ga nama kaza ce eh, kuma. Kaza ce. Kaza? Eh, kaza ce. Eh, ikon Allah. To shi mu da ganin kaza a gidan nan. Kai kai kai gaskiya ne gida kai kokari amma da Allah. Eh kai ne gida mun gode kai kokari. Ba Amma an ga baba da Allah ta tafi gida da wurin wuri saboda yanayin garin namu. Eh kuma fa haka ne. Eh, eh, Kar a sa ni santiri neman baba. Dan hmm? eh, kin gidar. Ki same ni a ciki zan yi magana. Hmm. Mun gode mai. Ba komai ba komai. Kuma ina. <laughs> to to yake kuma dai na ji bayani to shikenan ta wannan yarinya gaba ɗaya ba ta san me yake abin nan ba za ta tashi ko gaya mahaifiyarta ko ba bai satan kaɗa kai marafan tashi ne maka jawabi don yanzu na yi wasa sai da tare da kai da ƙafa gwanin ta ce za ta bata katin ni kuma ni ba ni ta da ba uwa ta ce ba atika atika atika kai ga dai wannan uwa ta ki kama mai ya Allah ya ka ta kuma ta ki tafiya saura kuma ki kwashe naman kajin namu ki ba wannan uwa ta ki mai zuba mai ya kin ga dai sai ke da ki aje mana kada ba ki wannan wannan ta ki mai mai mai mai Baba ni sa ka kalle ni kace mai ya. Ni da kai na sa kalle ni kace mai ya eh. an na zo gidanka ne sai ka ci ka fata mu dina sai ka fata mu na sallah ce. Ni wallahi mai sallah. ya. ce. Ni gida baba ta ce mai ya. Mai ya sallah ce wallahi mai ya sallah ce. Madan Allah ka ya kuri amma wallahi baba ta ce. Dan Allah dan annabi a raba kazan nan ni a baki rabi. Ba a baki kazan nan ni a raba ni a baki rabi. Dan Allah dan annabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.